matsalar rashin tsaro da ya matsala ce wadda ya daɗe yana cinwa al'umman shiyan arewa maso gabashin Najeriya tuwa ƙwarya da ma wasu sassan Najeriya musamman yankin Adamawa da kuma Taraba yanki ne wadda ya daɗe yana fuskantar barazana ta gurin masu da kayar baya abinda ya zibinci garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sai kuma rikicin ƙabilanci da kuma na addinanci a wani ɓangaren ma har da hare-hare babu gaira babu dalili lamarin da ya janyo a kwanakin baya a kashe wani sarki da ma ɗansa kansa a yankin Usa da ke arewacin jihar Taraba hakan ya sanya al'umma mazauna yankin Usa da kuma Takum yankuna ne wadda suka daɗe suna fuskantar wannan matsala musamman rikicin kabilanci da kuma na addinanci Haɗama da rikicin faɗa tsakanin makiyaya da manoma al'amarin da ya janyo suka haɗa kai suka ƙirƙiri zauren tattaunawa domin zakulo mafita akan wannan matsalar tattaunawar da ta shafe sama da wata guda ana fafatawa a halin yanzu dai an cimma matsaya an kofin da wata shirgegiyar takarda na yarjejeniya inda kabilu mazauna wannan yankin suka rambata hannu irin su kabilun Fulani makiyaya mazauna wannan yankin sai kuma kabilun kutep manoma mazauna wannan yankin da kuma wasu bangare na Tibaye su ma mazauna wannan yankin inda aka cimma matsaya akan cewar an yi alkawari irin wannan matsalar ba za ta ƙara faruwa ba kamar da yadda shugaban kwamitin sulhun ya shaida min ta wayan talaho yayin da na fara tambayarsa sunan shi. Kuma Reverend Yakubu shamaki chairman na peace committee na fitar fulani crisis mun tattara manya matasa shugabanni na fitar da fulani waɗanda e, ana jin su mun yi magana jiya mun bakin ciki da abubuwan da suke faruwa kuma mun ba da gaske waɗanda muka tara su jiya za su e maganta wannan dama inga ya dan Allah yana kira ga gwamnati na taraba sai su tsaya su tabbatar cewa an bi kowace hanya an yi da wannan abin da muka yarda za mu yi alhaji ya'u ibrahim Ibrahim Barewa wadda ke zama mataimakin shugaban kungiyar tabitar Fulago jam na jihar Taraban kuma shine wadda ya wakilci bangaren kabilu Fulani mazauna yankin Usa da kuma Takum a wannan taron ya koyi mana karin bayani yayin da na masa tambaya anya kuwa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu wadda ya ce. Ni zan iya in baka tabbaci ta haifar da ɗa mai doka. Dalilin zaman da muka yi yamma na fa'in su ɓangaren guda biyu da Fulani kowa ya taso fito daga gidan shi ya zo mikin ba tare da jami'an tsaro su reka shi zuwa taro ba. In na tuna baya can hmm. ba wanda zai iya ya bi hanya a cikin kwanciyar hankali dole in za ka bi sai ka nemi jami'an tsaro kamar sojoji ko 'yan sanda su reka ka zuwa cikin gari. To sai aka waye gari giyan ainihin Fulani da suke kashin bila sun zo ba tare da rakiyan wa'insu jami'an tsaro wa'inda su ya harkar da mai ido da yardan Allah. Honorable Musa Abashe da ke zama shugaban karamar hukumar Usa a jihar Taraban kuma ya ce lallai ilahin suna da masaniya. Ne zama wanda muka ɗauke yarjejeniya akan ba wanda zai sake saba ɗanwansa ba wanda zai shiga gwana ba wanda zai kashe shanu da sauran daga bisani dai ka san an yaki kan ta kare an jana fito na fito da bindigogi wannan kan ta kare. Zaman da aka shafe wata guda ana fafatawa amma dai daga ƙarshe a cimma matsaya. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.